a yanzu haka bayan wannan abin da ya faru mun tantance mun samu dalibai kamar 84 ne wanda za mu ce ba mu same su ba har yanzu. To, amma muna samun labarin wasu daliban sun je gidajen iyayen amma iyayen har yanzu su yi mana reporting ba. To, wasu kafofin yada labarai da safin nan suna cewa kamar dalibai dari da biyar ne iyaye suka gabatar muku da malamai da ɗalibai suka gabatar muku kawai dari da biyar ne babu wannan maganan ba gaskiya ba ne? Ba gaskiya ba ne. To, am zo. Ni ke maka magana mu muka zauna da malaman da principal na makaranta muka zauna muka tantance muka samu wannan. Na'am. zuwa yanzu akwai wani ƙarin bayani da za ku iya ba mu game da ƙoƙari da ake yi na ceto waɗannan ɗalibai kuma ko kun san su wane ne takamaimai suka sace su tunda ana cewa ita ana zargin Boko Haram amma Boko Haram din sun karkasu wajen gida biyu ko gida uku ko takamaimai kuna iya cewa ga waɗanda suka sace su a mu dai mun san in Boko Haram ne suka zama makarantar ba ba ba ba ta da zai nuna cewa su daga wannan gurup ko wancan gurup mu dai mun san yan boko haram da suka zo makaranta to saboda haka kowane gurbi ya sake su ma dai mun san su suka dauke wanda suka dauka da to wasu ɗaliban kuma har yanzu suna gidajen iyayen ne amma ba su zo su yi mana reporting ba a yanzu haka da nake maka nake maka magana na samu labarin akwai ɗalibai guda uku wanda suka suka tafi wani kauye da ake ce mishi kiyam yake a jihar rubuta sunayensu a kawo mana domin mu tantance mu sauke sunansu daga cikin wayan da muke tsammani su fata ta. To, um, honorable commissioner akwai matakai da kuka ɗauka a sauran makarantu da suke buɗe yanzu ko kuma dai kun rufe dukkan makarantu yanzu a jihar Yobe. Saboda mu zama rufe dukkan makarantu mun rufe dukkan makarantu eh, wannan mun tabbatar cewa abin da suke faɗa din gaskiya ne kenan Boko Haram ne. to abin da muke nufi a kawai wannan makarantar da wannan abin ya shiga shafi shi in muka muka ci gaba muke duka makarfi da suke yake to in da ta nasu kenan makaranta ya zama haram saboda kamar da karatu ke. to akwai matakai tsaro da kuka dauka ne na ganin an kare waɗannan makarantu da suke bude ai ai tun lokacin da yaran nan suka fara wannan abin mun dauki matakan tsaro ai kowane makaranta akwai police da soja da suke sirkiri a gurin makarantu kasan ba za ka iya ka kai ka ajiye jami'an tsaro a kowane makaranta ka kake suna gadi ba ko a kasu amerika da kake ciki dai ai ba a ajiye jami'an tsaro a makarantun su duka ba tsaron za su yi sirkiri ne su tabbatar yan bata gari ba su zo kusa da makarantan ba yan ta'adda ba su zo kusa da makarantan ba da sauransu kaga yanzu haka shi gwamnatin amerika yana cewa zai ba malaman makaranta ma kamar don su kare kansu da makarantunsu to mu kuma a yanzu haka nan ai jami'an tsaron namu suna sunturewa abin da ake cewa patrol da a wajejen makarantar tun lokacin yaran nan suka fara wannan abin haka ake polis da sauran jami'an tsaron yan janwuya da su to a ranar da suka kawo wannan hari waɗannan jami'an tsaro da suke wannan makaranta me suka yi kuma um, wani cikin wani ɗan ƙaramin lokaci aka sanar da jami'an tsaro na gefe saboda a bi sawun waɗannan mutane a lokacin da ya faru aka ga jami'an tsaro na soja kuma a lokacin da ya faru ai suna nan a da kuma wani abun ya faru kuma a lokacin da aka faɗa din brigade commander ya tashi daga buniyadi har zuwa da wajen one hour seven a ranar karfe takwas ya faru wani abun karfe bakwai ya faru karfe takwas brigade commander yana tafsir. reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata.